ibn Ismail al-Bukhari Abu Abdullah Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi littafin da aka fi sani da Sahihul Bukhari littafin da balaraban mutanen yamma Shehu Abdullahi Gwandu yake cewa sahihuhu ba'da al-Qur'ani afdalu kullu kitabin wa bihil mu'awwalu kitabu sayyidil wara wa zabu anhu bima yaquluhu al-kazzabu shine littafi mafi inganci bayan ainihin alkur'ani kuma taken karatun namu shine karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna kitabul imani wanda shine littafi na farko daga cikin jeren giyar littattafan da bukhari ya tsara su a cikin wannan littafi bayan bad'ul wahayi wadda ya aje ta a matsayin ita ce mukaddima ta wannan littafi mun karanto wasu ayoyi da wasu maganganu da al'imam bukhari ya faɗi waɗanda su ne suke bayyana tsantsar aƙidar magabata a inda yake bayani akan cewa shi imani magana ce ana faɗin shi da baki kuma shi imani aiki ne kuma shi imani yana ƙaruwa kuma yana raguwa sannan muka ji cewa yin ƙauna saboda Allah imani ce ƙiyayya saboda Allah wannan ma imani ce to bayan ainihin asaran da muka fara karantowa ina so ainihin zan bi in sake karanto mana waɗannan asarai din gaba su tare da takhrijin su insha Allah ta'ala a inda yake cewa wa kataba Umar ibn Abdul Aziz ila Adi ibn Adi ko al-Imam al-Bukhari yake cewa wa kataba Umar ibn Abdul Aziz ila Adi ibn Adi inna lil imani fara'iza wa shara'i'a wa hududan wa sunana faman istakmala astakmala al-iman wa man lam yastakmilha lam yastakmil al-imana fa in a a'ish fa sa'ubayyinuha lakum hatta ta'malu da fama ana ala suhbatikum biharisin imam al-bukhari anan kun ga sai ya ce wa kataba umar ibn abdul tsakanin imam bukhari da umar ibn abdul aziz akalla akwai mutane guda biyu ma'ana imam bukhari ya share isnadin kenan bai kawo isnadi ba to wannan shi kira al-hadith ko kuma nan a ce al-asr al yanzu wannan magana da ya danganta zuwa ga Umaru dan Abdulaziz bai kawo isnadi ba bai ce haddasana wani haddasana wani haddasana wani ba a ƙarƙashin haka malaman hadisi ba za su karɓe ta ba za su sanya wannan ɗaya daga cikin nau'ukan hadisai ba'ifai waɗanda ana suna da siffofi guda goma sha biyar wannan ɗaya daga cikin siffofin ce to amma wannan ainihin asarin da bukhari ya kawo shi a nan mu'allakan mahzufar sanadi a gaba ya kawo shi da cikakken isnadi don haka wannan asari ne sahihi wanda imamul bukhari zai zo ya kawo mana shi da cikakken isnadi na fatar an gane ya ce umaru dan abdulaziz wanda yake khalifa ne sarki ne na musulunci ya rubuta takarda zuwa ga gwamnan shi adi dan adi ya ce mishi ka sani da cewa inna lil imani fara'ida imani yana da farillai wa shara'i'a kuma yana da shari'o'i wato ka'idoji wa hududan kuma yana da dokoki wa sunanan kuma yana da sunnoni faman istakmala hastakmala al-imana wanda ya cika waɗannan farallai da shari'o'i da dokoki da sunnoni to ya cika imani tsab wa man lam yastakmila wanda ko bai cika su ba lam yastakmil al-imana to bai cika imani ba to wannan ne mahallin shahid wannan dalili ne kenan akan cewa ashe imani akwai cikakke akwai wanda ba cikakke ba ko to kaga wanda bai cika ba in ka hada shi da wanda ya cika sai a ce na wancan ya karu akan na wannan na wannan kuma ya ragu akan na wancan kaga dalili ne akan cewa imani yana karuwa kuma yana raguwa kuma akwai cikakke akwai na kasashe to wannan ita ce aqidar salaf wa ashabul hadisi sai ce fa in aish idan Allah ya rara ni fa sa'ubayyinuha lakum to zan bayyana muku waɗannan farillai da shari'o'i da dokoki da sunnoni hatta ta ta'malu biha har yadda za ku yi aiki da su kusan farlan imani ku aikata su a aikace kusan sunnoni da shari'o'i da dokokin imani ku yi aiki da su wannan kuma dalili ne akan cewa ashe aiki yana daga cikin imani aiki imani ne sallah imani ce zakka imani ce hajji imani azumi duk waɗannan imani ne na fata an gane tunda da gashi yana cewa in har Allah ya raya ni zan bayyana muku ashe in ba imani abu ne wanda ake faɗe kawai a fatar baki ba bai ce hatta ta'amalu biha ba ma'ana ana aikata ayyuka ne na imani yace da zan gaya muku in Allah ya raya ni wa in amut har na mutu fama ana ala suhbatikum bi harisin to dama ba kwaɗayin zama nake da ku ba ma'ana in na mutu shikenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'una alaikum kenan sai ku yi hakuri haka Allah ya so gare ku ina fata an gani. kamar yadda na ce jama'a wannan asari al-imam bukhari shi da cikakken isnadi a can ainihin wato gaba inda za mu zo mu samu insha Allah ta'ala to sannan sai kuma malam yake cewa sannan a afwan wannan asarin asali al abubakar ibn abi shayba shi ya fitar da shi da isnadi sahihi a cikin littafin shi kitabul iman akwai asari a can baya shine ainihin wato abin na gafala nake ta ishara akan na daya wannan al'imamu abubakar bin abi shaiba ya fitar da shi a cikin littafin shi na kitabun da isnadi sahihi haka nan muhammad a kitabul iman shi ma ya fitar da shi wa qala ibrahimu sannan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya ce walakin liyatma inna qalbi sai dai na wannan tambaya ce dan zuciyata ta natsu to daga cikin fassarar malamai ainihin suka yi aqliyata inna qalbi dan yini na ya karu dan imani na ya karu mahallin shahid ke domin ina son ku gane wata ɗabi'a ta Imam Bukhari Imam Bukhari idan hujjoji suka haɗu iri hujjar da za ta zama karara da hujjar da za ta zama sai an caza kai sannan za a gano ta wani lokacin ya fi gabatar da hujjar da sai an caza kai za a gano ta ma'ana yana fifita talwe akan tasrih abin da ba kai tsaye ba saboda haka kaji malamai suka ce littafin imamu bukhari littafin malamai ne littafin imamu muslim da littafin imamu tirmidhi fa waɗannan littafi ne na ɗaliban ilimi waɗanda ɗalibai da sun karanta za su iya ganewa su amfana don haka ga malamai sahihul bukhari ya fi amfani ga ɗalibai sunan tirmidhi da muslim sun fi amfani gare su amma inganci da kowa da kowa bukhari ya fi ina fatan ku kiyaye to ma'anar ma'anar fassarar da su mujahid da wasu daga cikin tabi'ai suka yi wannan ayar ita ce ta sa bukhari ya kawo wannan cewa walakin li yatma inna qalbi din sai suka fassara da cewa ma'anarta walakin li yazdada imani wa yaqini dalili akan kenan imani na karuwa a fassarar wurin da salaf suka yi a karkashin ma'ana magana annabi ibrahim ina fata an gane to wa qala mu'az mu'az ibn jabal kuma yace ijlis bina nu'minu sa'atan mu zauna anan zauna nan tare da mu mu yi imani sa'a guda shi ma an fassara da cewa saboda mu ƙara imani sa'a guda suka zauna suka ambaton Allah suka yi tunani game da Allah sai yace kaga imanin mu ya karu kaga ma'ana anan ijlis bina nu'minu sa'a ay nazdadu imanan sa'atan dan zauna nan mu ƙara imani to me mu'azu yake nufi da ƙarin imani me suka zauna suka yi aikin zikiri suka yi ashe in kai aikin alheri imanin ka ya ƙaru ina fata an gani wannan asarin na mu'azu ibnu jabal shi kuma al-imamu abubakar ibnu abi shayba shi ma shi ne ya fitar da shi ba al-imamu abu ubaidin al-qasim ibnu sallamin dukkan su a cikin littafansu masu suna ainihin wato kitabul imani haka al ahmad ya fitar da shi da isnadi sahihi gaba ɗaya dai a cikin littafin kitabul iman wa qala ibn mas'ud abdullahi dan mas'ud yace al-yaqinu al-iman kulluhu yaqini sakankan cewa shine imani gaba ɗaya ma'ana in ka samu cikakken yaqini tabbas game da musulunci babu shakka to ka samu imani baki daya in kana da raunin yaƙini kana da raunin imani in kana da nakasashen yaƙini kana da nakasashen imani kaga inda a matsalar imani din za ta shigo wajen karuwa ko raguwa kenan wannan asarin nashi kuma al-imam tabarani shine ya fitar da shi da isnadi sahihi daga shi abdullahi dan mas'ud din sai dai malamai sun tabbatar da cewa bai inganta ba daga annabi amma ya inganta daga abdullahi dan mas'ud وقال ابن عمر عبد الله بن عمر يتي لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى حتى يدع ما حاك في الصدر bawa ba zai kai hakikanin tsoron Allah da taka tsantsan ba har sai ya bar abin duk yake mishi kaikayi a zuciya duk kaikayin munafunci da ke tasowa a zuciyarka da kaikayin shakka da zato sai ka watsar da su sannan zaka taka dangarama ta hakika hakikanin takawa ina fatan kun gane abin da ake nufi da wannan shine ba za ka taka hakikanin dakali ko dangarama ko dandali na tsoron Allah da taka tsantsan ya zama ka sun zauna a cikin tsoron Allah ba har sai duk wani ainihin shakka da duk wani munafunci da duk wani abu da ke zuciyarka game da musulunci duk sai ka watsar da su sannan za ka kai ga samun hakikanin abin da ake kira attaqawa ina fata an gane wannan asarin nashi al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani yace bai samu isnadin wannan ba sai dai kuma ma'anar irin wannan ta zo a cikin littafin al-adab al-mufrad da kuma hadisi na sahih muslim daga hadisin ainihin nawas daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ma'ana jama'a waɗannan waɗannan irin asaran da kuke gani waɗanda imam al-bukhari zai zo ya ce wa qala fulanun wa qala fulanun waɗannan su ake kira mu'allaqat mu'allaq shine hadisi ko asari wanda aka share farkon isnadin shi ko zuwa ƙarshe ne ko mutum ɗaya na farko aka share sai a kira shi mu'allaq malaman hadisi ba sa karban shi malaman hadisi ba sa hujja da shi don haka nan duk da bukhari ya kawo su ba yana kawo su a matsayin hujja bane yana kawo su a matsayin sharar fage ne akwai bambanci tsakanin sharar fage wadda za ka iya kawo ko menene wanda zai share maka fagen maganar da kake so ka yi da kuma abin da za ka tsayar da shi a matsayin hujja to waɗannan irin asarai ɗin wasu sun inganta su da imamu ibnu hajar al-asqalani sai littafi mujalladi biyar ya sa mishi taghliqut ta'liq wato duk waɗannan asarai yana bi da hadisai yana ƙoƙarin samo musu isnadai yakan kwatanta yin wannan aikin a cikin fatihul bari to a wani wurin sai ka ji ya ce bai samu isnadin waɗannan ba ina fata an gani Allah madaukakin sarki ya taimake mu wa kana mujahidun mujahid almajirin ibnu abbas ne cikin manya manyan malaman tafsirin kasar makka cikin ainihin wato abin nan tabi'ai yace shar'a lakum a idda Allah madaukakin sarki ke cewa shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan والذي أوحينا إليك وما, وما أوحينا وما وصينا به إبراهيم wa Musa wa Isa an aqimu ad-dina wa la fihi kabura 'ala al-mushrikeena ma tad'uuhum ilayhi Allahu yajtabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib wannan ainihin ayar menene ake nufi da shara'a lakum dinnan shara'a lakum awsayna ka Muhammad wa iyyahu dinan wahidan ma'ana ya kai Muhammad da kai da shi annabi Nuhu din mun yi muku wasiya akan bin addida daya ina fata an gane to ma'ana ainihin shara'a lakum kenan shara'a lakum min addini wannan aya jama'a tana dauke da babban sako don haka kamar da muka karanto ta gaba ɗaya bari mu ji ma'anarta a tattakaice da Allah madaukakin sarki ke cewa shara'a lakum min addini Allah madaukakin sarki daga cikin addinai baki daya to addinin da ya shar'anta muku shine ma wasa bihi nuha addinin da ya wahayi ko ya wasiya ga ainihin annabi nuhu wallazi auhayna ilaika shine kuma addinin da ya muka yi wahayi zuwa gare ka yanzu abin da Allah madaukakin sarki ke nuna mana a takaice a wannan wurin shine addinin da Allah kadai ya yadda mu bi shine addinin da annabawa suke bi daga cikin annabawa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da magabatan shi irin su annabi Nuhu sannan sai ya ce wa ma wasaina bihi ibrahim wa musa wa isa addinin nan da shi muka wasiya da annabi ibrahim da musa da isa sai ya fassara maka wannan addinin don can ana ta dunkule maka ne ana ce maka addinin da muka yi wasiya ga annabi Muhammad shi muka ce ka bi addinin da muka yi wasiya ga annabi Nuhu shi muka ce ka bi addinin da muka yi wasiya ga annabi Ibrahim da Musa da Isa shi muka ce ka bi kamar ka ce to ya Allah ina neman karin bayani sai ce an aqimuddina ku tsayar da addinin musulunci shi kadai wala ta tafarraqu fihi kar ku kawo rarrabuwa a cikin addinin musulunci kungiya kungiya mazhaba mazhaba dariƙa dariƙa ideologies da philosophies ma'ana tunani iri daban-daban wanda zai zama ba wai shine musuluncin ba ya zo a cikin hadisi sahihi da al-Imam Ibn Hibban ya rawaito a cikin littafin shi as-sahih daga as-sahabi Abdullah dan Mas'udin Allah ya kara mishi yarda yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama muna zaune sai ya ja wani dogon zane da ya ja wannan zane sai ya ja kuma wasu zane kanana kanana a dama da hagu sai ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wannan ita ce hanya ta guda ɗaya mai kakkiya ku bi ta dotar wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili kar ku bi wasu hanyoyi daban sai su raba ku daga hanyoyin Allah wannan shine malaman ilimin tarbiyya wato malaman education suke kira at-ta'limu bil fi'li awqa fi an-nafs min at-ta'limi bil qawli sahabbai suna da fasahar kwatance amma sai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zana musu sai mun zo kitabul ilmi za ku ga binciken da muka yi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine founding father na ilimin education yau da kuke zuwa kuna yin NCE kuna yin degree kuna yin masters kuna yin PhD a ce wannan professor ne a cikin education manzon Allah shine founding father na wannan ilimin wace hanya ake bi a karantar da mutum karatu ya fahimta manzon Allah yayi da yatsa manzon Allah yayi da ido manzon Allah yayi da kafa yayi da ka yayi da wuya duk yadda ake so sai da ya kwatanta duk malami in ka ɗauki malamin firamare mai girman kai wanda ba zai iya tsalle ba ba zai iya miƙe hannun shi ba to sai ya koma aji ma'ana sai ya koma ofis bai dace da aji ba dan haka a da za ka ga mutumin da aka ga yana da nishaɗi yana da tsawo yana da fasaha ba shi da duku-duku shi yake turawa sa teachers college shi yake turawa ya fi e. wanda gan shi da duku-duku ɗan gajere mai takama sai a tura shi kwaleji ko sakandare saboda ya je ya zama manaja ko ya zama clerk ya je ta takama a can dan aji so ake kayi tsalle ka nuna wa yara kayi doro kayi fari ka gwalo ido to duk da yake da girman kai ba zai wannan ba <laughs> na ba haka ake in ka ga mutum duku duku duku dan gajere yana tafiya yana takama sai a tura shi kwaleji ko a tura shi wata sakandare haka ya je zama manaja ko ya zama darekta ko ya zama abin in ka samu dogo kuma mai walwala mai walwala sai a ce basawa teachers college ko kuma a ce UPE sai dawo ya zama malami saboda ana son ne wanda zai iya interacting ya iya communicating ya yi magana da yara da irin yaransu tana ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya fahimtar da su Hassan da Husaini in yana wasa da su sai musu sai musu haka sai gwagwalo musu irin jannan na ido sai su kalla suna dariya wani abu yake koya musu wannan sai mun je babin da ke magana ilimi za mu tattaro kwatancen da annabi ya sai da ya komai dan a fahimta sallallahu alaihi wasallam to idan kuka duba insha Allah abin muke so a ce anan shine wannan irin bayanai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi a aikace zane ne ya ja haka dogo sai kuma ya wasu zane kanana kanana kanana kanana kanana a gefe sai ce to wa anna hadha sirati mustaqima kun ga hanya ta ne kakkiya ita ce hanya Allah sai ce amma kuma ga wasu kananan hanyoyi a dama da hagu waccan yace ku bi ta yace amma ga wasu kanana yace waɗannan kanana akan kowace ɗaya akwai shaytani yana kira a bar waccan da Allah yace a bi a dawo kan tashi ina fatar kun gane to wannan shine Allah yake cewa an aqimud dina ku tsayar da addini wala tatafarraqu fihi kar ku rarrabu a cikin shi addinin amma wannan shawarar da wannan dokar da Allah yake faɗa arna ba ta musu daɗi sai Allah yake kabura amal mushrikina ma tad'uhum ilayhi Allah bai ce kabura alal mushriki na hazihi da'awa ba sai ce ma ta da'o. dama can da'awar abauta wa Allah shi kadai ba su yadda ba to yanzu wata sabuwar da'awa ce ita ce ka a rarraba addini dan yana daga cikin salon addinin jahiliya shine rarrabuwar kai kowa ya kama hanyar shi to da wannan din ka a rarraba addini da cewa a dawo a yi addini daya, da cewa a bauta wa Allah daya, da cewa a bi manzo daya. to kabura alal mushriki na mata da ohun ilai duk abubuwan da kake kira mushrikai a bar kafirci a bar rabuwa kai a dawo a haɗa kai a bi addini guda ɗaya wannan abin ya yi musu nauyi sai Allah ya ce Allahu ya ji tabi ilaihi man ya sha sai dai kuma Allah shi ke zaɓen wanda ya so daga cikin waɗanda ya nufa ya shiryar da su wa ya hadi ilaihi man yunib kuma Allah shi ke shiryar da wanda ya nufa daga cikin waɗanda suke koma zuwa ga Allah wannan aya tana ishara akan cewa in kana girman kai Allah ba a shiryar da kai alakar kabura kenan da alakar ina ba a ƙarshe in kana girman kai to baka tawalu baka koma ga Allah to Allah ba irin ku yake shiryarwa ba Allah yana shiryar da mutanen da suke da tawali'u Allah madaukakin sarki baya son mutane masu girman kai abinda ake so kayi tawalu tawali'u ko da baka fahimci abu ba duk abin a hankali ka bi ka ga yaya al'amarin yake amma tun farko kai girman kai to sai ka ga Allah madaukakin sarki ya saka ka daga cikin waɗanda ya tabbatar da bata akan su Allah kiyaye wannan ita ce aya ta sha uku cikin suratu shura to a can da Allah yake cewa din nan shara'a lakum shine ma ya fassara da cewa ausaina ya Muhammad ina fata mun gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu al-imamu abdu ibn humaydin shi ya ainihin kawo wannan da isnadi ainihin wato cikakke kuma sahihi daga ainihin shi mujahid wa qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace shir'atan wa minhaja da Allah madaukakin sarki ke cewa li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowanne daga cikin ku mun sanya mai shir'a mecece shir'a sai ce sabilan mecece minhaja sai ce sunnatan kowa mun sa mai tafarki kuma kowa mun sa mai sunna wato kowa yana da hanyar da aka ce bi kowa kowa yana da tsarin da aka ce ya tsaya a kan shi wannan asarin na abdullahi dan abbasin al-imamu abdurrazzaq as-sanani shi ya fitar da shi a cikin kitabun tafsiri da isnadi sahihi Allah ya taimake mu sannan sai kuma yace ce du'a'ukum du'a'ukum wannan ma ibnu abbasin ne yake faɗi jama'a kun ga wurin ko eh imanukum du'a'ukum imanukum ibnu abbasin ya fassara wata kalma ne da ta zo cikin aya alqur'ani du'a'ukum din nan sai ce imanukum a ina ta zo sai ce liqaulihi ta'ala saboda fadin Allah da yake cewa kul ma wa'abu bikum rabbi laula du'a'ukum ka faɗa musu cewa babu abin da Allah zai yi da ku ya ku muminai ba dan addu'ar ku ba menene ma'ana addu'ar ku anan wa ma'ana du'a ma'ana addu'a fil lugha a cikin harshen larabci sai yace al iman amincewa in baka amince ba za ka roƙa ne in kasancewa jama'a in ka je ka sami mai kosai kana cewa mai kosai ina son ki zuba mini koko za ka roƙe ta abin da ka san ba da shi ashe abin da ka yadda za a iya maka nan ne kake addu'a shi yasa ya fassara addu'a da imani a cikin harshen larabci dan in baka yadda Allah zai iya baka ba baka roƙon shi don haka sai ce ma'ana kenan da yake cewa kul ma ra'aba ubikum rabbi laula du'a'ukum ba dan imanin ku ba ku mu'mine kuma da ba abin da Allah zai da ku kamar yadda ba abin da Allah yake da kafirai amma imanin ku ne yasa Allah yana da abin da zai da ku to kenan yanzu kaga wannan addu'ar ku imanin ku to annan da ya ce ainihin addu'a imani yana son ya tabbatar da cewa addu'a mece ce aiki ce ko ba aiki ba aiki ce to ga ta an fasara ta da imani don haka ashe aiki imani ne wannan matsala ce ku tsaya ku fahimce ta za ku yi gwagwarmaya da ita a cikin tauhidi da matsalolin aƙida musamman a wannan zamanin jama'a da kai yayi zafi idan kana shiga bangaren malamai da suke ainihin bugawa a kan net dangane da matsalolin aƙida Allah wani lokacin har sai an kira a salatu zaka ga ana rikici wannan ya turo kaza wannan ya turo kaza wannan ya turo kaza ahlul aqida.com ko ahlul tauhidi.com zaka ga rikici zaka ga wani lokacin ya kacabe wani ya ce kaza wani ya ce kaza karshe sai ka ji an kwana to yanzu dai kaza ne ko kuma ce to a dage zama sai kuma gobe karfe kaza a fara a faɗa da GMT kai sai ka je kai kiyasi a garin ku nawa ne da GMT in a Ghana kake agogon GMT daidai da Ghana in a Najeriya ne agogon GMT in aka ce agogon GMT karfe bakwai to karfe takwas kenan na Najeriya domin muna sama da GMT da awa daya Allah ya taimaka da awa daya muke Ghana yanzu in karfe takwas ne a nan yanzu Ghana karfe bakwai ne na yamma in nan karfe takwas ne na yamma to Ghana suna daidai kan GMT ne mu kuma muna sama da GMT da awa daya saudiya suna sama da gmt da awa uku haka ake yi in an ana an ana taro akan intanet dama za a ce muku shikenan sai gobe karfe kaza na gmt shikenan sai ka je ka duba gmt daga rinku nawa ne minus ne ko plus in ba haka ba sai a ba ka ana nan gmt ta yi kai kana nan kana hira na Ayi zan yi bayani insha Allah Allah ya taimaka to kun ji wannan da yake du'a ukun din nan imanukum ko shi kuma wannan asarin al'imamu ibnu jarir tabari shi ya sadar da shi da isnadi ingantacce daga abdullahi dan abbas to akwai wata nuska ta sahihul bukhari jama'a wanda wannan nuskar sai da aka ja aka shiga aka fita a kan asalin wannan cewa ya babun du'a'ukum imanukum sai wasu suka ce haza ghalatun wannan kuskure ne cewa babun du'a'ukum imanukum babin da ke bayani akan addu'ar ku imanin ku ce idan kuka karanta ibnu hajirin a cikin fatuhul bari yayi tahqiqi yace a an samo hatta daga almajiran bukhari akwai waɗanda suka ruwaito cewa babun du'a'ukum imanukum dan haka nuskar da ta zo da yadda kuka ji mun karanta din nan daidai ce muskar da ta zo da babun du'a'ukum imanukum ita ma daidai ce wannan nuskar tana bayani akan cewa Imam bukhari ya ɗauko wannan fassara ta ibnu abbasin ya mai da ita ta zama babi kamar yadda bukhari yakan ɗauki aya sai mai da ita babi ya ce babun wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu shine babun <laughs> wani lokacin sai ce babun innamal a'malu bin niyati yakan ɗauki aya ko hadisi ko maganar wani sahabi ko tabi'i sai mai da ita babi imam bukhari kenan the great academician ta Allah ya taimaka to bayan da al-imam al-bukhari ya kawo waɗannan ainihin wato asarai daga manya-manyan malamai daga cikin malaman farko sai kuma ya ce haddasana ubaidullah ibn musa qala akhbarana hanzalat ibn abi sufyana an ikrimat ibn khalid an ibn umar radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama buniya al-islam ala khamsin shahadati an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajji wa sawmi ramadana kun ji al-imam bukhari ya samu wannan hadisi daga malamin shi mai suna ubaidullah bnu musa sai karatu yayi karatu na bukhari jama'a za a bude wani aji wanda musamman kawai ga masu halarta karatun bukhari ne wanda akan ilmomin bukhari ne za a rinka ɗibo mazajen bukhari ana tarihin su kuna jin waɗannan mutanen shi yanzu muna tattaɓa karatuttukan ne kawai a dai dan fara mutane su dan fara dumuwa tukuna amma karatu in yi karatu jama'a sahihul bukhari babbar makaranta ce wadda babu abin da za a nema na ilimi masha Allah ba za a same shi ba sai dai abin da ilimi bai kai a gano shi ba to shine yace ya karɓi wannan hadisi daga malamin shi mai suna Abdullahi ibn Musa shi kuma Abdullahi dan Musa yace akhbarana Hanzalatu ibn Abi Sufyana Hanzalatu dan Abi Sufyana ya ba mu hadisi ba abu sufyan wanda ka sani cikin sahabbai ba an ikrimata ibn khalid daga ikrima dan khalid to anan kun ga abin da nake so ku gane shi ne ina son ku ringa aunawa yanzu ubaidullahi dan musa malamin bukhari ne malamin malamin bukhari shine hanzalatu an samu mutum biyu ko sannan ikrimatu shine malamin malamin malamin bukhari ko shine tabi'in hadisin sannan abdullahi dan Umar shine ainihin sahabin hadisin yanzu kenan sai ka ce tsakanin Bukhari da Annabi a wannan hadisin mutum nawa ne mutum hudu ne rak shine da malamin shi Ubaidullahi sai Hanzalatu sai Ikrimatu sai Ibn Umar to kaga yanzu yana nuna wannan da kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta wajen gajarta isnadi a yayin da in ka bude wafin sai ka ga isnadin zaka ga mutum takwas ne kaga an samu hudu wani an samu hudu kaga can ya nuna tazarar mai wancan littafin da da nisa to za mu zo mu fara magana akan uluwi a cikin isnadi da kuma nuzuli da kuma karkasuwar uluwi din wajen musafaha da badal da ainihin su a hankali ne yanzu dai kawai abin da nake so ku gane akwai isnadi mai tsawo akwai isnadi gajere to za a tattauna wannan wata rana insha allahu ta'ala sannan ku sake duba wani abu nan ya ce haddasana malamin shi kuma sai ya ce akhbarana malamin malamin shi kuma sai ya ce an waɗannan kuma su ake kira siyagul ada'i wa tahammul siga hanyar da ake ba da hadisi da hanyar da ake karbowa bukhari da ya tashi zai gaya mana hadisin sai ya ce haddasana shi kuma malamin shi ce mishi ya akhbarana shi kuma malamin malamin bukhari ce mishi ya an to shin me yasa malamai suke canza salo waɗannan abubuwa duk suna da ma'anarsu za mu zo mu tattauna su a cikin kitabul ilmi akwai inda bukhari zai ware babi akan waɗannan siyar yaya ake amfani da kaza a ina ake cewa an a ina ake cewa akhbarana a ina ake cewa haddasana a ina ake cewa haddasani a ina ne ake cewa qara'atu alaihi wa ana asma a ina ake cewa qura alaihi wa ana asma a ina ake cewa qara'atu alaihi duk waɗannan sigogi ne waɗanda na ilimi ba don komai ba jama'a don kusan cewa babu shakka addinin musulunci shine da ya zo da ɗimbin ilmomi saboda shi ilimin musulunci ba ilimi ne wanda kake sa rai kai ka samu satifiket ba kana sa rai ne kai ka samu aljanna don haka malaman su ba sa in suka zo tsayawa suke a tsaya a yi ilimin sosai don an san tukuicin abin shine aljanna inna allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna ka karkanka wajen yada addinin Allah Allah ya baka aljanna ka kashe kudinka Allah ya baka aljanna wajen yada addinin Allah Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda shi da mahaifin shi Umar yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci akan jigogi biyar ko diraku biyar ko gimshikai guda biyar shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shaidawa babu abin bautawa sai Allah kuma lallai muhammadu manzon Allah ne aka ce shaidawa a nan ba a ce faɗi ba duk inda baka ji ance faɗi to ma'anarta ita ce take dawa zuwa ga shaidawar ita ce abin da ake nufi ko da bakinka ya faɗa to kar ya zan bakin ne ya faɗa kawai ya zama zuciyarka ta shaida domin bai kamata ka furta abin da zuciyarka ta shaida da shi ba wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizina dan haka shaidawa ka samu yaƙini a zuci cewa Allah shi kaɗai ya cancanta a ka samu yaƙini a zuci cewa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ne to sai bakin ka ya furta to jigo na farko kenan wanda aka kafa ko dirka ta farko kenan da aka kafa musulunci akai wa iqamis sala da kuma tsai da sallah tsai da sallah kayi salloli guda biyar tsai da sallah kayi su akan lokacinsu, su kayi su a cikin jama'a kayi su da natsuwa da khushu'i kamar yadda mu zo mu fara tattaunawa a yau duk wata sallah asuba azhar la'asar maghriba amma baka yin sallar isha to baka da iqamatu sala baka tsai da sallah ba idan duk guda hudun kana yin sa akan lokaci guda ɗaya baka yin ta akan lokaci har yanzu baka tsai da sallah ba idan duk gaba ɗayan sallolin kana yin su amma baka yin su a cikin jama'a har yanzu baka tsaye da sallah ba dan haka ma'anar iqamatu sala ma'ana ce mai faɗi jama'a dan haka in dai kana son ka tabbatar da musuluncin ka ya tsaye da kyau sai ka tsaye da sallah akan lokacinta hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin inna salata kanat alal mu'minin kitaban mawquta kayi ta akan lokaci sannan kayi ta a cikin jama'a sannan dukkan sallolin kuma ka rinka yin su a cikin jama'a akan lokaci sannan kuma ka yi har ka mutu wa abud rabbaka hatta wa atiyakal yaqin tsawar da sallah jama'a to idan kai ne gida ne haka bata isa ba kuma sai ka ce wa matanka da 'ya'yanka su yi kuma su tsayar wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha lallai sai ka ga sun tsayar da sallah sannan ba haka ba tsawar da taka bata isar maka ba sai sun tsayar da tasu domin tsayar da tasu yana hannunka ne cewa yi wa'amur ahlaka bis salati ka umarce su da yin sallah sannan wastabir alaiha kai kuma ka daure a kanta ita sallah din dan haka aiki ne jama'a gashe ce wa kana amuru ahlahu bis salati wal zakati wa kana inda rabbih mardiya Na haka jama'a tsayar da sallah yana da matukar muhimmanci da kai da iyalanka haka nan ya kai gwamna haka ya kai shugaban kasa haka permanent sakatare haka ssg haka director haka manaja haka kowane ne kai yana daga cikin haƙƙin ka wajibi ka tsayar da sallah a ofishinka ka tsayar da sallah a ma'aikatarka ka tsayar da sallah a ƙarƙashin gwamnatin jiharka da gwamnatin ƙasarka sai Allah madaukakin sarki ya albarkaci gwamnatin ku duba sayyidina Umar sai da ya ci shekara goma duk abin da Umar ya tsara sai da ya aikata shi sai da Allah ya bar shi ya abin da yake bukata a rayuwar shi saboda ya ba sallah lokaci ya ba ta muhimmanci takarda yake rubuta zuwa ga gwamnati gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi da ma'aikatu permanent secretaries ministries da parastatals lallai ku tsaye da sallah akan lokacin ana cikin aikin lokacin sallah ya a bari a tafi aje a yi sallah sai ce domin yin sallah a kan lokaci ya fi aikin gwamnati muhimmanci Don aka ce permanent secretary ko ssg ya rubuta wannan zuwa ga daraktoci da manajoji da sauransu ai dole a wannan dokar kuma permanent secretary da ssg da head of service ya aiko takarda ya ce sallah a kan lokaci ta fi aikin gwamnati muhimmanci kuma da ya tashi ɗaukan ka ba cewa ya ɗauke ka sallah a azhar ba cewa ya ɗauke ka aikin gwamnati sai kuma ya dawo yake amma fa sallah a azhar akan lokaci ta fi aikin muhimmanci kaga sai ka ce hodijan wannan kuma to sai aiki kawai ko kun fahimta jama'a waɗannan muna faɗa muku ne jama'a kar ku ɗauka tatsuniya ce abin zai yi tasiri domin gobe in Allah so kai ne za a zaɓa shugaban ƙasa kai za ka zama sarkin zazzau kai za ka zama sarkin kano kai za a zama sarkin musulmi kai ne famanan sakatare kai ne kaza ba mu san imanin ya zama imanin samari ne kawai ba mu san ya zama imanin mss ne kawai ba mu san ya zama imani ne muke so na gaske tun daga makaranta har ofis in ba haka ba jama'a yanzu ba ku mamaki jama'a sai da MSS ta samu ministoci na ilimi guda uku amma da suka zama ministocin ilimin ba a ga amirancin ba amirancin a can makarantar da suka yi amirin tun da aka yi eh, ceremony na handing over da suka yi handing over suka yi handing over din in ba haka ba a ce jama'a professor baba tunde fafinwa ministan ilimi ne one of the most powerful ministers kuma amir ne na mss wanne impact ya kawo a cikin ma'aikatar ilimi a kasantuwar shi amir amma sai ka je ka sami yanzu amir ana ta rikici da shi akan sallah ana ta rikici da shi akan sallah gobe sai ka tafi jihar su sai a ce ya zama shine head of service ya zama shine SSG sai ka ce to Amir muna makaranta kai ni kake sawa in yi bakin rawani in yi kiran sallah dole sai an yi sallah ba haka ba ai bala'i to yanzu kai ne SSG dan haka yau jihar nan ta Bauchi ko jihar sokoton nan to yau dole Amir ni din nan ni ne labarin ka to ina nan yanzu ma na zo ne in lokacin sallah za a kira dole kowa ya tsaya so sai kuma amira ce maka baka kawo fitina ya kamata matasa ku gane addinin nan da gaske ake shi yasa nace Allah ya ce wa abud rabbaka hatta ya tekal yaqin zaka yi ne har mutuwa kar ku taɓa tunanin mala'iku ne za su sako daga sama su gyara kuna ga umar din nan tsohon ɗan daba ne da ya tuba ya gyaru gashi ya zama wanda ya kawo tasiri mai kyau a musulunci ashe abin da ake so kenan kowa ya ɗauka shi cewa shi shi ɗaya ne cikin al'umma kuma yana rike wani bangare ne wanda lallai ya tashi ya aiki saboda haka matasa akwai aiki a Najeriya a jibje kuma aikin nan ba wasu ne za su yi ba ku ne za ku yi daga 99 zuwa yau mafi yawancin gwamnatocin arewacin Najeriya graduates din A biyu ne to ina manufar sardauna a kansu muna so su tashi su tabbatar da manufar mai gidansu dan shi sardauna da ya kafa ta ya ce bai kafa ta don ta saba addini da al'adar mutanen kasar ba ma'ana ya kafa ta ne ta daidai da addini da al'adar mutanen kasar to mafi yawancin gwamnonin arewacin Najeriya jama'a tun daga 99 har zuwa yau da muke magana to galibin su graduate din a biyu ne to muna son mu ga impact ina sardaunancin sardauna a jikinku saboda haka kada ku rinka yaudarar mutane a makaranta ku ku mutane a ta bala'i a ta rufe university saboda ku sai kun fita kuma ku aske gemu ku take wando sai a akara maka Allahu ai ba ni ne patron in mun zo abin da mu ne muke kawo maka abinci a patron a ina don bai kama da patron ban ba petrol ba ya aske gemu ya ni ne a Unimed kaza ni ne mu ne kaza a to yaya kuma kai da na san ka ai to akara maka Allahu ka san abubuwan da muna kokartawa da ina kokartawa ka lalace ayi ayi abin nan da gaske da ma with heart and might da zuci da aiki da gaske haka ake so jama'a Allah ya taimaka to shine sai yake cewa wa ita zakati da kuma bayar da zakka jama'a a bayar da zakka a yadda Allah ya ce akwai karatu na musamman akan zakka da Bukhari zai mana wal hajji da kuma hajji shi ma Bukhari zai mana karatu akan hajji nan gaba insha Allah wa saumi ramadana da kuma azumin ramadana waɗannan rukunai in kuka kirga su za ku ga guda biyar cif to waɗannan su ne musulunci ya tsaya a kansu to waɗannan ayyukan musulunci ne ko to kuma imani ne shine Bukhari shi yasa ya kawo su musulunci ne kuma eh to imani ne ina suka zama musulunci yadda da su to yadda da musulunci ne to aikata su kuma fa to aikata imani ne dan ka zo zaka shiga addinin za a ce to faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai ka faɗa sai a ce to za yi sallah za yi azumi za ka yi zakka za yi hajji za ka yadda in ya ce eh ka amince eh sai a ce to ka zama musulmi da zai ce a'a a Allah ba zan yi zakka ba za a yadda musulunta to amma in ya ce ya amince da waɗannan bayan ya faɗi kalma sai ya ce to ya zama musulmi to in ya fara aikatawa fa to ya fara ayyukan imani dalilin kawo su kenan dan bukhari ya nuna waɗannan ayyukan yin su a aikace to imani ne in kaga mutum yana sallah to aiki ne na imani shi mumini ne babu umuril imani wannan hadisi al البخاري ساكر bukhari ya sake ruwaito shi jama'a wanda muka karanta a lamba ta uku. imam al-bukhari yace babu umuril imani babin da ke bayani akan al'amuran imani wato banda waɗannan abubuwan da kaji an faɗi akwai wasu al'amura na imani suna nan jibge a cikin musulunci wa qaulillahi ta'ala da kuma bayani har wa yau akan magana Allah madaukakin sarki ina son ku gane duk sanda bukhari yace babu kaza in kuka dubi wannan babin in ba ya mishi tanwini bane in bai ce babun in ya ce babu abin da zai biyo bayan sai ka ga ya mishi ainihin kasara wato ya mai da shi mudafun ilaihi kenan babu umuril imani to in kaga ya ce wa qauli to wannan wawun din ya zama na ataf in kaga ya ce wa qaulu to ya zama wawu listi'na dan haka in ka dubi wannan zaka ji ya ce babu umuril imani wa qaulillahi ta'ala babin da ke bayani akan al'amuran imani wato abubuwan imani ayyukan imani za a sake kawo maka kun gane jama'a bukhari yana yana naushin yana naushin ainihin murji'a ne za mu zo muku akwai babi wanda yanzu nan din naushi yake musu zai zo ya musu one blow seven die akwai babi da zai kulla wanda zai ce babin da ke tabbatar da cewa ayyuka imani ne to yanzu ya daina kwana kwana kenan ya fito karara to a wannan wuri ne za mu zo mu bayani akan yadda malaman farko suka tsorar game da aƙidar murji'a murji'a miyagun mutane ne a cikin aƙida lalata mutane suke suke in dai ka faɗi imani ka faɗi kalmar ka yadda a zuci to ko ka daina yi ba komai kai da abubakar siddiq duk aljanna kuma ɗaya suke mafi girman imani to duk ɗaya kuke da shi don dama su a wurinsu imani ɗaya ne in yau ka musulunta da kai da abubakar siddiq da annabawa da salihai duk ɗaya ne ko baka taɓa yin sallah ba ko ka ƙi yin sallah to kun ga waɗannan yan ta'adda ne jama'a to in ba a bayyana mutane murji'a ba sai sai murji'a sai su batar da mutane saboda a kowane zamani masu miyagun akidoji akwai irin rigar da suke sawa su shigo wa jama'a to dinnan bukhari yana so ya bayyana cewa ga wasu al'amura daga cikin ayyukan imani sai ce da kuma bayani akan maganar Allah madaukakin sarki da Allah ya ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi ai ba kadai biyayya ga Allah ku fuskantar da fuskokin ku daidai da gabas da yamma ba domin wasu in sun tashi sallah ina suke kallo gabas mu kenan da muke yamma da Ka'aba waɗanda kuma suke gabas da Ka'aba suna gaban Ka'aba su kuma sun tashi sallah ina za su kalla yamma to Allah ya ce ba nan ne kadai biyayya take ba nagarta ba a nan kadai ta kare ba walakin birra sai dai tsantsar nagarta man amana billahi ta tabbata ga wanda ya amince da Allah wal yawmil akhir yadda da ranar lahira wal mala'ikati ya amince cewa da mala'iku wal kitabi ya yadda da littafin Allah a nan alkitab ba wai littafin Allah Qur'ani kawai ake nufi ba a littafin Allah nau'i duk littafin da Allah ya saukar ka yadda da shi ko ku gane wal kitab ya kawo shi a mufradi bai kawo shi a jam'i ba me yake nufi littafin Allah duk littafin da aka ce Allah ya saukar da shi to wal kitab kai imani da shi ko kun gane wan nabiyina da annabawa wa atal mala ala hubbihi sannan ya ɗibi dukiya ya bayar da zakka a bisa yana son dukiyar ya ɗibi dukiya ya bayar da sabaƙa a bisa yana so ya ɗibi dukiya ya bayar da haƙƙi a bisa yana so ya ɗibi dukiya ya bada taimako a bisa yana so ya ɗibi dukiya ya bada bashi da rance a bisa yana so duk waɗannan abubuwan jama'a suna daga cikin hukukul mali akwai babi da bukhari zai kulle mana za mu je za mu tattake wuri akan jama'a banda zakka akwai wasu abubuwa da suke wajibi a cikin dukiya misali kana da hali dan uwanka bai da hali wajibi ne ka taimake shi anan ba wai musahabi bane wajibi ne kana da abinci makwabcinka bai da abinci dole ne anan ba wai alfarma bace dole ne ka ba makwabta ta hana shi sai a ɗiba a bashi shine malaman fiqh suke cewa fil mali haqqun siwa zakati banda zakka akwai wata dukiya da take wajibi a kanka to wannan wajibcin jama'a bai shafi alhazan birni ba kawai ya shafi kowa da gwargwadon haƙƙin shi Aisha da wata ta zo ta ce mata don Allah baki da abinci gidan nan Aisha da ta shiga sai ta ɗauko ƙwayar dabino ƙwaya ɗaya yanzu wannan ƙwayar dabino ƙwaya ɗaya wajibi ne akan Aisha ta bayar don ita ta wadatu da shi ne ba ta buƙatar shi a lokacin shi yasa ta ajiye shi sai ta ɗauko ta bayar da ta ɗauko ta bayar sai ta tsaga guda biyu ita matar tana da 'ya'yanta sai ta raba musu fil mali haqqun siwa zakati lallai ne a taimaka jama'a mai kuɗi ya fitar da zakka to akwai kuma wasu taimako akwai wasu zumunci akwai wasu na dangantaka to abin da ake cewa duk sanda zaka bada zakka kaka bayar da ɗacin rai duk sanda zaka bada taimako kaka bayar da ɗacin rai duk sanda zaka bada sadaka karka bayar da ɗacin rai duk sanda zaka bayar da bashi karka bayar a ɗacin rai in har ka ba da waɗannan abubuwan da ɗacin rai to baka da lada shi yasa yace ala hubbihi kana son abin kuma kana son ka bayar ko mun fahimta jama'a murna suke in suka kawo dukiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba sai ka ji suna murna suna jin daɗi sun kawo sadaka ko zakka manzan Allah ya karba sallallahu alaihi wasallam to a bayar da dukiya zuwa gawa zawil ƙurba. dangi na kusa jama'a a yi zumunci a ɗiba a ba dangi Saidina umar jama'a riga aka kawo aka ba shi ta alharini yana musulmi sai tuna akwai ɗan uwan shi da suke uwa ɗaya uba kowa da nashi amma ba musulmi ne. yana makka yana kafirci sai umar ya ga cewa shi tunda musulmi ne bai halatta ya sa wannan ba amma shi wannan fa ya halatta sai ya ɗauka sai ya aika mishi aka ce wannan kyauta ta daɗaɗa wannan ɗan uwa na Umar ya daya musulunta daga baya hadisin yana nan zamu karanta shi nan cikin sahihul bukhari dan haka jama'ar musulmi dangi ana kyautata musu mun karanta a ran nan cewa yana daga cikin hanyar da ake gyara soyayya ake inganta ta kyauta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tahadu tahabbu ku rinka yin kyauta za ku ga soyayya ka rinka yin kyauta zaka ga soyayya danginka suna cewa ba su kaunarka ba su kaunarka ba su aika musu kudundune ka aika wa ne a nade a sa wa ne a sa leda aika wa ne sai ka zo ana cewa ai wani dan halal ne ai cikin kakannin mu wane ya biyo shikenan ina fata an gane wal ma sannan da marayu jama'a Allahu akbar wallahi tallahi yanzu jama'a ba wanda ya shiga cikin galabaita irin maraya ga statistic yadda ka gane kididdiga dubi masu ubaya suke kwana mai uba ma yanzu yawo yake da wahalar tsumma ba a biya mai kuɗin makaranta ba balle marayan da ba wanda ma zai ya fita ya nemo mishi ko ya samu ko ba ya samu ba ka duba in sallah ta yi jama'a gwagwarmaya kake ka ɗinka wa 'ya'yanka amma marayun anguwar wake gwagwarmaya ya ɗinka musu to je na maganar marayun anguwa ƴaƴan talakawan anguwar ma iyayensu sun shiga sun fita to su waɗancan ba wanda zai shiga ya fita ɗin. ya kamata jama'a a ɗauki wani mataki game da taimakawa marayu babu mutum mai falala a cikin al'umma da za a rike shi a samu daraja a samu ɗaukaka a samu rufin asiri irin maraya jama'a abin da ya zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za mu same shi a wannan littafi na Imam Bukhari manzo Allah yace wanda duk ya taimaka wa maraya manzo Allah yace ka fada da ka fada za mu zauna da shi in baka gane ba sai annabi ya nuna maka yatsu guda biyu haka ya jera su yace haka ni da mai taimakon maraya haka za mu zauna a aljanna kaga kuma haka ce an je wurin taro ko shugaban kasa ne ya kira sunanka kawai zaka ce a yau kai ka hada ka ci taron to balle a ce ya ce zo ka zauna dama da ni to balle nan ba shugaban ƙasa ba ne sayyidul na wal akhirin ba a wurin taro ne ba a nan a cikin aljanna ne diman da'iman kuma me yasa ba ka samu wannan mudu guda in ka aika wa uwar maraya cewa ƴaƴan nan namu gashi a rinka dafa musu mai yiwa sai Allah ya rijista ka aljanna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafilul yatim jama'a yadda muka kawo wannan dinnan cewa aka yi rijistan azumi dinnan fa wallahi haka suke kafalatul yatama din nan wannan gida da aka zo aka yi muku fenti nan gashi wajen gidan shagalin kudin can da aka ce gidan taimakon marayu jama'a ba gwamnatin saudiya ne fa take ba fa duk mun bi shirorin abubuwan nan ba gwamnatin sa malamai ne suke ba da shawara sai talakawan saudiya sai su yi sai a ce a zo a gina gidan marayu a ƙasa kaza a lissafo marayun guda nawa ne sai a zo malamai sai su rinka bi masallatai suna wa'azi suna bi gidajen masu kuɗi in aka tattara kuɗaɗen sai waɗannan malamai sai ce ƙasa ka a aika da ƙasa ƙasa a aika da kaza ƙasa ka a aika da kaza wani farwal hamsin yake bayarwa a shekara kamar yadda za a ce maka a shekara ka kawo naira ɗari biyar wannan naira ɗari biyar sai a je a sai hannun jali ko a rinka kasuwanci da ita ana juya ta in lokaci ya sai a ce to shikenan za an tara kuɗi yanzu kuɗin nan sun kai dubu ɗari biyar ko dubu ɗari bakwai sai a ce za a ainihin yi gidan marayu mu fara daga marayun kanmu muna tare da kai sai ka kwanta ka mutu ana tare sai wane ya mutu wannan sai mutu waɗannan ƴaƴan sai ka ji an ce wai an kwashi ƴaƴanmu da suke nan saboda wa saboda uban ya rasu sai a ce an kai shi wani ƙauye jama'a maraya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maraya ne daga nan zaka gane maraici ba kaskanci bane in kaskanci ne maraici daraja ce ma kuma samun maraya a cikin ku alfarma ce saboda Allah ya bude muku kofar aljanna ce jama'a kowa ya je tunani a anguwar mu wani ya mutu ya bar yaya kaza ina yayan nan yau me suka ci ina suke zuwa makaranta ya suke sa kaya ya suke kaza kowa ya je tunani jama'a wannan karatun so muke ya samar da impact a samu canji ba wai a karanta an rufa a tashi a kabbara ba so muke a ce sakamakon karatun sahihul bukhari an je an samu su marayu an yi musu gata amma wallahi jama'a marayu suna cikin hau a wannan zamani sun shiga uku a wannan zamani saboda masu ubanni ma talaka suna shan wahala balle wanda bai da uban kuma hukumomin mu jama'a ba sa aiki game da kula da marayu jama'a na je wata shari'a a Madina wadda ta bani sha'awa jama'a wane ya kwanta ya rasu sai aka kira kani aka kira matar aka zo da 'ya'yan aka ce to alkali sai aka yi hikima tukuna sai aka shiga can ba ka san alkali yana so ya sulhu sai a ce kada a shiga kotu a ɗan keɓe ɗakin alkali ce to ana ganin dai kar a shiga ba sayan abin nan ba kai wani abin da muke baka shawara waɗannan ƴaƴan wanka ne yanzu wanka ba shi a duniya to kai ne waliyin wato kai ne uban su shine muke cewa da Hausa to tunda kai ne uban su abin da muke so da kai muna ganin zai fi maka sauki ka auri uwar in ka auri uwar shikenan sai ka ainihin rike ƴaƴan ya fi sauki sai a shi ba zai aura ba sai ka ce to shikenan to yanzu abin da za a yi za a ɗora maka riƙe waɗannan ‘ya'ya ya ce a to uwarsu za ta riƙe su amma duk wata za a rinka sa maka abin da za ka bayar ya ce a shi ba zai ba sai aka ce to a shiga kotu yanzu za a yi shari'a ke aka shiga sai aka ce to kotu ta hukunta cewa wane e za ka riƙe ‘ya'yan nan in kuma ba za ka riƙe su ba duk wata za ka rinka kawo wa kotu kaza ana ba su suna cin abinci ana kula da hidindumin su na yau da kullum biya musu wutar lantarki biya musu kaza biya musu kaza kotu ta gama yin hukunci sai ya ce a sai aka ce to a je a saka shi a bayan kanta kwana biyu a dawo haƙƙi ne a kan ka riƙe 'ya'yan wanka ya mutu ya za a yi sai a basu su lalace wallahi jama'a na ga wani abin da ya tayar mini da hankali na kai gyara mu tafi na yaro mai fasaha mai hazaka ina jan shi da wasa nan yaro mai nagarta shekarar shi sha biyu a lokacin sai ne mai wasa ina ce mishi small baka nake ka iya gyara gobe kai za ka rinka gyara min mota sai na ce zo kai min karatun ka sai yaron ne ya ce bai iya karatu to ya mini na boko sai ya ce bai iya ba ya baka iya abiya ba ka iya boko ba ya ce ba a taba saka shi makaranta ba sai na kira shi ogan sai ce wannan yaro ya kasa yin karatu ya ce ba a saka shi makaranta ba ya ce wallahi ba zuwa makaranta na ce to a sa iyayen ya ce ai maraya ne to inda abin ya bani ta kai ce sai ya ce wana ne uwa ɗaya uba ɗaya matar shi tana haihuwar ɗan ta kwanta ta mutu ba da jimawa ba shi kuma ya mutu take to amma wane eh Ya'yanka ka je da su makaranta shi kuma wannan ka zo da shi wurin kanikanci har gashi ya shekara goma sha biyu bai iya arabiya ba ko kwaya ɗaya bai iya boko ba ko kwaya ɗaya harin in ya girma zai wace maka dan wanka ne uwa ɗaya uba ɗaya jama'a ka ki ka taimaka mishi ka saka shi a makaranta amma da ya waye ka kai naka makaranta shi kuma ya taho wurin kanikanci ka ki ka kora mishi abin da ya shafi karatun addini ko kuma na rayuwa idan ya girma yanzu ya koma ya zama shi yake waɗannan gyaran mota in sun zama daraktoci da mai da mai jama'a kowa ya koma ya yi tunani akan a laziyu lazi zibu biddini din nan fa ba kama sura ba ce don ta zo dai daga cikin 'yan surori ne da kawai ake wa 'yan islamiyya sai mutane ba sa ba da muhimmanci a laziyu lazi yukazibu biddini da haka Allah ya fara kar wanda yake karyata sakamako yake cewa kiyama ƙarya ce sai ce fa zalika allazi yad'u al-yatim wannan shi ke taushe maraya alamar mai taushe maraya shine bai da kiyama ba so da haka jama'ar musulmi a ji tsoron Allah game da marayu kuna jin dai Allah ya ce wa atal mal ala hubbihi zawul qurba wal yatama da marayu jama'a da marayu yanzu ku dubi gidajenmu na marayu kiristoci ne yanzu suke kula da su kiristoci ke karɓo renon marayu musulmi ba su damu da harkar marayu ba jama'a Allah ya kyauta wal masakina da kuma miskinai talakawa za mu zo mu magana yau in Allah so akan babi da ke magana akan ciyar da abinci jama'a talakawa a kula da su jama'a wabna matafi wanke mishi wasa'ilina da masu bara da masu roƙo da waɗanda suke tambaya amma a nan aka ce wasa'ili da kada mutane su kuskuren fahimtar cewa bara bara irin wannan da ainihin ake yi ta almajirai da suke yawo saboda an turo su karatun allo da bara irin wannan wadda ake ta tara kuɗi a'a ana nufi da bara a nan a harshen hausa shine sa'il shine wanda zai karya alfarmashi ya ce da Allah wani gidana yau ba abinci ba wai mai da abin sana'a ba ba wai zama yana iltizam yana takassub ba a'a yana da abin yi amma al'amari ya kure mishi a yau ko kuma an rike musu albashi ba a biya su ba ko wani abu sai ya tambaya sai a ɗiba a bashi ina fatan mun gane shi ne ce wasa'ina wa Haka nan, bayi jama'a a rinka siyan bayi ana yanta su kullum kake karanta qur'ani da hadisi har zaka ga musulunci yana ba da karfi akan yanta bayi ne musulunci ba shi ya kawo bauta ba amma daga cikin abin da orientalist yahudawa masu rubuce-rubuce game da musulunci suke cewa musulunci ya zo ya ainihin kawo bauta kafin zuwan musulunci ana bauta jama'a musulunci da zo shi ya ta yantar da mutane dan abu kaɗan in kai sai a ce to in ka so a yafe maka yan tabawa yan tabawa yan tabawa musulunci shi ne ya zo da yan tabawa musulunci ba shi ya zo da bauta ba musulunci shi ya zo da falalar ka samu baiwa ka yan tara ka karantar da ita ka aure ta sai aka ce duk ibadar da kai ladan biyu za a ninka maka idan ka zo kai sallar jam'i aka ba kowa lada ashirin da bakwai kai lada hamsin da hudu za a baka saboda me ka siyo baiwa ka yanta ta ka karantar da ita addini ka aure ta yanzu musulunci yana haɓaka yana promoting yanta bayi kenan ba yana cewa a bautar da mutane ba arna turawan mulkin mallaka jama'a su ne suka kawo yanta bayi da suka suka kawo bauta da suka suka haɓaka harkar bauta da suka samu kuɗi suka gyara ƙasashensu shikenan sai suka fito suna propaganda cewa a yan tabayi amma sai da suka samu kuɗi da harkar bauta tukuna amma musulunci jama'a ya yi ta ƙoƙari akan yaya za a yan tabawa. har daga cikin abubuwan da manzon Allah ya ce wasa baya shiga ciki akwai yan tabawa. da wasa an kace da yan taka, shikenan ya yantu da wasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa guda uku wasan su wasa gasken su gaske in ka ce ka saki mata kan ka ce da wasa ne oho sai dai a ce to dawo da ita amma dai ta saku in ka ce ka aurar wa da wani yarka da wasa ta auru in ka ce da wasa ka yanta bawa yayu sai dai a nemi yaya za a yi kuma daga baya amma dai maganar cewa wai wannan da wasa ne a'a gaske ne Allah ya taimaka wa aqama salata sannan yana daga cikin ainihin wato biyayya da nagarta ta tabbata ga wanda ya tsai da sallah wa ata zakata sannan nagarta ta tabbata ga wanda ya bada zakka wal mufuna bi ahadihim idha ahadu nagarta ta tabbata ga masu cika alkawari idan sun dauka dauka alkawari a cika shi yana daga cikin ainihin nagarta filba fil ba'sa'i da waɗanda suke da haƙuri da juriya fil ba'sa'i wa darra a hali na ainihin wato yaƙi da halin wahala wa hinal ba'si ko haka ne wato wannan albasa kamar talauci eh sai kuma wa darra da kuma halin cuta kamar halin rashin lafiya ko wahinal ba'asi da kuma halin yaƙi waɗannan kalmomi guda uku kowace ɗaya tana iya ɗaukar ma'anar ɗaya ne amma in suka haɗu dole ka nema wa kowace ma'anarta alba'sa kamar halin talauci waɗanda in talauci ya same su za su yi haƙuri jama'a talauci musiba ce shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaran yayi sallama sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa azab al-qabri Allah ka raba ni da kafirci da fatara da azabar kabari al Abubakar ibn Sunni shi ruwaito wannan da isnadi kyakkyawa malamai suka ce saboda kafirci idan ya hada kayan shi zai shiga gari sai fatara ta ce don Allah zan raka ka da fatara da kafirci tare suke jama'a ka duba da kyau ka gani ana amfani da fatarar da ke tattare da mutane a kai musu kafirci saboda haka fatara bala'i ce to in ta same ka sai kai haƙuri sannan wabbarra da rashin lafiya cuta in ta same ka sai kai haƙuri ka mai da al'amari ga Allah hinal ba'si da kuma halin yaƙi in ya faru wallahi jama'a wani lokacin karfe ɗaya na dare sai ƴan uwanmu daga Iraq sai su bugo mana waya su ce yanzu dinnan muna tsakanin kabari da lahira ba abin da ba gaya musu sai dai ka ce sai haƙuri don ba su ce an zo an kewaye anguwarsu sai ka ji ta waya bama bamai ne kawai suke sauka a anguwar gobe sai a yi maka waya a cewa ne maka waya jiya ko eh to ya mutu jiya ne ba abin da zaka gaya mai sai me sai hakuri hinal ba'as lokacin yaki yaki ya ritsa da kai ba abin da za a yi sai hakuri Allah kiyaye sai ce ula'ika allazina sadaqu waɗannan waɗanda ke da wannan siffar waɗannan su ne suka gaskata Allah ina ma'ana gaskata Allah su suka amince da Allah imani kenan wa ula'ika humul muttaquna waɗannan su ne masu tsoron Allah dan haka jama'a kun ga waɗannan abubuwan duk da aka bayyana su gaba ɗaya Bukhari yana nufin duk ayyukan imani ne saboda haka ku biyo su ɗaya bayan ɗaya ka gani na farko imani da Allah da ranar lahira da mala'iku da littafin Allah da annabawa da ba da dukiya ga talakawa da miskinai da marayu da matafiyi da masu roƙo sannan da siyan bayi a ‘yanta da tsai da sallah da ba da zakka da cika alkawari da yin haƙuri a halin talauci da cuta da yaƙi duk waɗannan abubuwan nan jama'a ayyuka ne kuma imani ne don haka haƙuri ma aiki ne kuma imani ne sallah ma aiki ce kuma imani ce don haka jama'a akwai ayyuka na imani ga su kana jin su akwai kuma aqida ta imani ita ce ka samu yaqini akwai kuma magana ta imani ita ce bakin kai ya faɗi la ilaha illallah don haka kar ku manta abin da muka faɗi a baya cewa imani yana bayyana a aiki imani yana bayyana a kalma a magana imani yana bayyana a a ina a zuci wato ina son ku gane wani abu ne don bari in dauko muku wani misali Allah ya sa kun tuna wata lacca da na taba muku akan aljanu jama'a kun ga aljanu aljanu akwai aljanin da yake iska ne shi iska ne gaba daya akwai aljanin da yake shi miciji ne akwai aljanin da yake shi kare ne shi wannan a aljani aka yi shi amma a iska yake shi wannan a aljani aka yi shi amma a iska aka yi shi yana iya tashi kuma yana iya sauka ya rikide ya zama abin da yake so wancan na farko baya rikida shi iska ne wannan na biyu iska ne amma yana iya rikida wannan na uku shi kare ne baya rikida ya zama komi kariya ce da kare suka haife shi amma aljani ne wannan muciji ne amma aljani ne to yanzu kenan kun ga aljani yana fita a halittu daban-daban ko to imani ma yana fita a salo daban-daban magana kenan imani yana fita a baki yana bayyana a zuci yana bayyana a ayyuka duk kuma imani ne duk inda ka ga bakin kare to aljani ne shidani ne daga cikin karnuka duk inda ka ga gajera ma'ana wannan yar macijiya gajera da ake cewa sarukutub to macijiya ce a maciji amma aljana ce don haka za ga tana tashi kububuwa za ga tana tashi tana sauka har guda tana yi mutanen ƙauye sai ka ce ga kububuwa can na guda maciji ce a haka amma aljani ce duk inda ka ga bakin kare karya ce da kare suka haife shi ta iya jajayen karnuka suka haife shi shi baki amma shi aljani ne to kaga irin waɗannan haka sallah imani ce amma a yaya imani ya bayyana a aiki faɗin kalmar shahada imani ne amma a yayi bayyana a magana kudurcewa a zuci imani ne amma a yayi bayyana a zuci ya bayyana ina fatar mun gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu suratul baqara aya ta 177 sannan Allah yake qad aflahal mu'minuna haqiqa mu'minai sun dace sun yi gamdakatar wannan malam ya ce suratul mu'minuna aya ta ɗaya waɗannan ainihin wato ayoyi na cikin suratul mu'minuna tun daga na ɗaya har zuwa na takwas jama'a ce nake so su ma mu ɗan tattauna su a gurguje kamar waɗancan ɗin don ina son ku ƙara jin ayyukan imani su sake fitowa gare ku cewa ya qad aflahal mu'minuna muminai sun dace sai fara siffanta su da imani sai ce allazina hum fi salatihim khashi'una waɗanda suke da natsuwa a cikin sallah to yanzu kaji a baya kaji cewa ita sallah imani ce to natsuwa a cikin sallah kuma imani ne dan yanzu wannan ayar ba ta zo ta bayyana mana saiwa sallar imani ba ce kawai ta zo ta bayyana mana natsuwar a cikin sallah da rashin sukur sukur to wannan imani ne sannan me wallazina hum anil lagwi mu'riduna waɗanda suka kawar da kansu game da shashanci duk abin da yake shashanci ne shirme ne sun kau da kai akai ma'ana me kenan kamewa daga shirme da shashanci wannan ma aiki ne na imani to kaga anan ka fara fahimtar wani abu ashe kamar yadda bawan Allah zai yi sallah ya zama bawa ya kusanci Allah haka bawan da ya kame daga fasikanci shi ma kusanta Allah yake in kun tuna hadisin Abdullahi dan Umar wanda Bukhari da Muslim da Imam Ahmad suka ruwaito cewa mutane uku sun yi tafiya suka je suka shiga kogo saboda ruwa ya taso hadari ya taso dare yayi duhu yayi kaza kaza karshe sai kogo ya dode su da suka zo addu'a wannan yayi addu'a da biyayyar iyaye wannan yayi addu'a da kiyaye amana wannan ko sai addu'a da rashin aikata zina kaga yadda mai kiyaye amana ya zama mutumin kirki har ya roki Allah da wannan abin haka mutumin da bai taba zina ba bai taba luwaɗi ba bai taba yin fasikanci ba zai iya daga a hannu ya ce ya Allah saboda ni ban taba fasikanci ba ya Allah saboda ni ban taba zina ba ya Allah saboda ni ban taba cin dukiyar wani da barna ba ya Allah ka biya mini bukata kaza haka wani zai ce ya Allah saboda sallah da nake ka biya min bukata kaza don haka kun ga hanyoyin da bayi ke kaiwa ga Allah iri-iri ne akwai hanyar aiki na gari akwai hanyar kamewa daga munanan ayyuka don haka imamu suyuti yake cewa shin waye ma fi falala tsakanin mutumin da yana da hali ya saba ma Allah ya yake wannan koyan bai da halin ya saba ma Allah ne sai aka ce ai a bayyana take wanda ke da halin ya saba wa Allah ya ƙi saba ma Allah saboda tsoron Allah shine wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al ma'awa ya ji tsoron ubangiji ne shine ya hana shi yanzu kuka dubi mutumin nan da ake magana a hadisi sai bai tuɗe kayan shi fatsaf ya durƙusa akan cinyarta me zai yi zina da ita ita ma fata sallama amma zuciyarta bata sallama ba imanin zuci sai ya yunƙuro sai baki ya aiki sai ta ce ka ji tsoron Allah kar ka bude abin da aka rufe sai da haƙƙin shi ɗaura gowar imanin da ke tattare da shi sai yasa sa sai ji wannan magana sai ta ratsa shi sai ya ɗaga ta yanzu wannan mutumin sabon Allah ya fasa amma kun ga da ya roƙi Allah da rashin aikata sabon Allah sai Allah ya biya mai buƙata. matar annabi Ibrahim lokacin da wani fasiki sarki ya kama ta zai zina da ita da ta tashi ta yi sallah raka'a biyu addu'ar da ta zamu zo mu samu anan a cikin kitabun zaka cewa ta ya Allah saboda imani da ne da annabi Ibrahim na tsare farji na wani namiji bai taba zina da ni ba ya Allah karka ba wannan kafirin ya keta min mutunci sai ya faɗi ya suma yana harbe harbe yana shure shure zai mutu ku ji abin da ta ce tawassuli te da imani da ke zuci da kuma rashin aikata saɓon Allah don haka wanda bai aikata saɓon Allah shi kanshi salihanci ne wanda za ka iya ɗaga hannu ka ce ya Allah saboda bana yin kaza ba wai ne wa Allah gori ne ba ne wa Allah manni ba ne ba kana yi wa Allah bugun kirji ne. ɗagawa a'a kana nuna ya Allah ni saboda na bi dokakka ni naka ne Allah ka tuna da ni ga bukata ta zo don ku duba cewa wallazina hum anil lagawi mu'riduna masu kau da kai game da shashanci sai ce wallazina hum zakati fa'iluna masu aikata zakka zakka aiki ce to kuma zakka aiki ce tawa ta mu'minai dan haka imani ce sai ce wallazina hum li furujihim hafizuna da kuma waɗanda suke tsare farjojinsu naka ce farji nan ya shafi azzakarin namiji da mace wani abu mamaki ya taɓa faruwa a wata katuwar fada a kasar nan jama'a sai tarihi ya tarihi wata ran za a fasa wasu dagatai ne da hakimai da wane ne suka taso wata rana wallahi ranka ya daɗe a hana karuwai wallahi a hana kaza a hana kaza a hana kaza ya ji sai ya sai ce to ku tafi dai Allah ya shiryar da mu suka sake dawowa wata ran suka matsa kawai sai miƙe tsaye dattijo ya yafa babban riga ya ce na rantse da Allah ni wana wana tun da nake ban taɓa sanin wata mace ba in ba matata ta aure ba dukkan ku ku tashi nan ku faɗi haka sai kuma dai aka sadda kai sadda kai to dai Allah da ya shiryar da mu Allah da ya rufe asiri to ita to ka gani <laughs> matsalar ita ce wato mutane idan kun shirya confrontation za ku yi gaba da gaba da sabon Allah ku shirya tukuna ba mu wuce mu biyar ba jama'a yau wajen shekara ashirin da biyar aminu din yake ɗiban mu muke shiga sabon gari muke watsa duk yan gudu evening in muka shiga tun kafin mu shiga wani kwararan sun gudu amma sai zama yanzu ga shari'a za a ce an kafa shari'a an hana kaza an hana kaza an hana kaza daga ka samu hotel din gaba ɗaya ma yana cike da karuwai ne kuma matsalar a zuci ne abin shi Allah yana duban waye yake da gaske daga zuciya da zuciya ake rijista da Allah ake subscribing imani da shi ba wai ku fito ku cika jaridu da rediyo da kaza da kaza a halin ƙarya ne ba da ba ku duba abin da ya faruwa abin kunya daga jihar Zamfara an ce an kafa shari'ar musulunci duk hotel din Zaria jama'a cika suke asabar da Lahadi mutanen Zamfara sun kwaso 'yan mata sun zo za su yi zinace-zinace da su ku je ku binciki masu hotels hotels in zaria san da shari'ar take gafinta tun ran alhamis za a bugo waya a yi bukin hotels hotels din wannan ya taho da arniya wannan ya taho da arniya tun da can an kafa shari'ar musulunci su ne suka kafa shari'ar musulunci su ne malaman su ne daraktocin su ne permanent dun su ne wane ne su ne wane ne su suka fito suka yi hayabuwar aka yi takabbara ma sun kwaso nan sun taho nan tun da ba a shari'ar musulunci jama'a ba a yi wa Allah wayo gashi Allah ya ce wallazina hum li furujihim hafizuna waɗanda suke kiyaye farjin su waɗannan muminai ne aiki ne na imani rashin zina jama'a kuma zina kaskanci ce zina kuma wulakanci ce jama'a ka daina kafin a kai ga maganar cewa ma rashin aikata ta imani eh, ce wato kaskanci ce yanzu wa ku dubi abin kunya wai yanzu ana ta propagating ana advocating cewa a zina ne wai amma saboda me saboda cuta tana yaduwa ko kuma wasu a ce wai in ya zama labudda to a sa condom ko kuma wai zip up wai ko kuma ka tsaya with one partner duk kwa gama wannan shamfanya sai kun dawo kan hanya wallazina hum li furujihim hafizun musulmi jama'a baya tsoron kanjamau duk wanda kuka ji yana tsoron kanjamau to yana da rashin gaskiya ne kanjamau in ta kama ka ba ta hanyar zina ba ta zama sanadin mutuwarka ta zama kafara ga zunubanka dan ba za ka ji tsoronta za ta kankare maka zunubai an ce tana shiga ta wajen yankan kumba tana shiga ta allura ko da gaske ne ko ba da gaske bane ko ba ne dai amma almuhimmu abin da ake so kar ka samu kanka akan cewa wannan abin ya same ka ne ta hanyar aikata zina kuma yaushe za ku tara ɓula-ɓulan samari da 'yan mata a jami'a irin a biyu kuma ku ce kowa mai cin gashin kanshi ne kuma sai ku zo ku kawo wani katon allo wai ku ce wai amma wai a rinka jin tsoron kanjamau ko kwarangwal ne ba za a ji tsoron shi ba ba kanjamau ba da sunan shi bai kai kanjamau ina fatan mun gane asbabu zina kun buɗe sabubban zina kuma ku ce wai wai kada abin Allah ya kiyaye sai ce in ma ala waɗannan ba sa saduwa da mataye sai waɗanda suke matansu ne aw ma malakat aymanuhum ko kuma bayansu da suka mallaka fa innahum ghairu malumina anan ba a zargin su dan haka mata da miji zai zo yace ce miki da rana zai kwanta da ke ki kai da Allah kai ka cika fitina kai ka yaya kina ce ya cika fitina Allah ya ce ba a zargi ba a zargin miji jama'a dan ya zo ya ce zai jima'i da matar shi da rana ne da daddare ne da magariba ne da almuru ne da asuba ne a asirikar ta zo gidan ne ko ma wane ne a gidan fa innahum ghairu malumina ba a zargin su ba abin zargi bane sunna ce jama'a ta annabawa har annabi Isa da bai aure ba jama'a aka ce sai yayi karshen duniya saboda ya cika cewa aure sunna annabawa ce fa innahum ghairu malumina ba a zargi ina fata an gane yawwa sai yake cewa faman ibtagha wara zalika duk wanda ya nemi ya biya bukatar shi ta hanyoyin da ba waɗannan guda biyu ba ba jima'i da matar aure ko ba jima'i da kuyanga ba fa ulaika humul na waɗannan sune masu ƙetare haddi duk wata hanya da zaka je ko luwaɗi ko ka je ka ce za ka yi ainihin masturbation wato ka rinka goga kendir a cikin farjinki ko ka ce za ka rinka shafa azzakarinka da wani mai ko wani abin nan don ka rinka samun sauki kana inzali duk wannan haramun ne jama'a bai halatta ba a cikin shari'ar musulunci to abin da ake so a ce maka yanzu kamewa daga zina imani ce saduwa da matar aure kuma da baiwarka kuma wannan shi ma imani ne ka ji Allah kenan shi yasa sahabbai suka ce ya manzon Allah ɗayan mu ya biya bukatar shi kuma ya samu lada sai manzon Allah ya juya musu oda way round sai ya ce da zai je yayi zina kuma fa zai samu zunubi eh ita ce amsa sai ya ce to in kuma ya jima'i zai samu lada don haka jama'a jima'i lada ake samu ina ma a ce an yi jima'in da kyakkyawar manufa ya zama manufa ta a samu 'ya'ya manufa ta a kare mutuncin kanka da matarka mata don Allah ku cire waɗannan al'adu da aka gada na jin kunya da babu gaira babu sabab mai gida ya zo da rana ko da la'asar ko kuma yau an wuni a gida ana demokuraɗiyya shi ya ce ba zai fita ba demokuraɗiyya shaɗaki zai yi ya ci abinci ya ƙunshi ya ce to sa kai kofa kuma ki ce a kai jin maza suna waje ana demokuraɗiyya shi a nan ɗaki ya ce zai tashi demokuraɗiyyar ta wajen haramun ce ga wanda take wajibi na za an gane saboda haka in aka samu irin haka sai ki bada goyon baya manzo Allah da sahabbai suna zaune sai manzo Allah ya tashi ya fita ya shiga gida sai ya dawo kan shi na digar ruwa sahabbai sai aka gane aka ce yanzu Allah ya ce eh, haka ake in ka ga mace ta taho ya ce shedan da yake rufa mata wani kyau mace ta taho shedan da yake rufa mata kyau sai ga kamar tana da wani abu da mata ka bata da shi sai manzo Allah yake ƙarya shedan yake je ka duk abin da wannan da ta baka sha'awa take da shi ka je matarka tana da shi to anan akwai kalubale wannan ta rangada abu in ka je ka samu taka a burkuce to kaga wannan hadisin bai yi aiki anan ba don annabi ya ce duk abin da wannan da ta baka sha'awa take da shi waccan tana da shi waccan ta je ta gyara ta goge ta yi fanal ta kankare ta tsaya ta gyara komi ya tsaya ka je ka samu taka a muskuce to wannan bi'sal masal an samu mummunan misali jama'a saboda haka mata ku ji ko girki za ki shiga ki yi wanka ki yi gayu ki fesa ki makala ki karkata ki sannan sai ki shiga girkin ma'ana girkin ma kina yi cikin gayu da takalminki da ki, da kallabinki yayi duk yadda ake yi ba wai sai an gama girki ake gayu ba mutane ba haka ake yi ba ana girki hammata na zuba ana wari ana majina girki baya dadi ana yin abu ne mata ya kamata su gane wannan saboda in mai gida ya shigo ma'ana in a kicin ma ya ganki ya sha'awarki kamata ya zama in ka shigo gidanka ka ga kullum kama ana biki kowa yayi wanka yayi gayu a ce lafiya lafiya ta kawo haka haka dan adam ya kamata ya rayu don dama mu a aljanna muke kaddara ce ta dawo da mu nan to a aljanna ko ba a zama irin zaman yan faci zama eh, zaman yan faci mana wanda daga jiran wanda ya wage wannan da yana jiran sai yan mata yi wanka ba a wannan zama a aljanna na saboda haka mata ku rinka yin ado a cikin gida awa ashirin da hudu ko bacci zaki irin na ranar nan ki wanka ki ado sai ki kwanta kaga mai gida ya shigo ba shi kenan ba a daidaita sahuwa hada kafada abu yayi daidai kenan saboda haka mata ku gane wannan da haka za ku yaƙi waɗannan karuwan kan titi waɗanda suke yawo suna transmitting zina suna transmitting cututtuka al ibn al a cikin littafin shi sai saidul ya yace tsarki ya tabbata ga Allah ice da duk matan Bagadad don shi mutumin bagadad ne yace da duk matan za zaka sadu da su idan wata bakuwa ta shigo wanka ka kalle ta sai kaga kana sha'awarta me wannan yake nuna maka idan duk za ka sadu da su ba za ka samu gamsuwa ba saboda ba yadda za a yi matan gari guda ka sadu da su ba za su taɓa halatta gare ka ba amma ya za a yi matarka guda ɗaya sai ta biya maka bukata kuma sai ta gamsar da kai sai ka fito sai ga baka sha'awar wata saboda haka mata ku rinka gamsar da mazajenku yadda zai zama ba wata hanya da za su yi sha'awa kuma ya kamata mata su gane babu fa wata mace tsohuwa fa duk wata mace da aka ce tsohuwa jama'a ita ta tsufar da kanta ɗan shekara sittin in ta iya ado sai ta rikita saurayi ɗan shekara ashirin iya ado ne kawai abu samat ne ya ake yin ado ki je ki koyi yadda ake kankarewa ake gyarawa ake fekewa ake shafawa ake ɗaurawa ki je a koya miki za ka ga mace ya kudu in yamura ya shekara hamsin sai ga tana tafiya tana kamar yadda bi tana kankan bamewa haka nan kuma zai ga ya shekara talatin ta saki bai kamata ku rinka lalata kanku ba ku rinka yadda za ku biya wa mazajen ku bukata wannan maganar jama'a tana daga cikin abubuwan da rashin basu muhimmanci yake rusa al'umma saboda al'umma ba su samun gamsuwa da matansu su ne suke fita waje Allah kiyaye to sannan sai yake cewa wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un muminai su ne suke kiyaye amana su su ne kuma suke kiyaye suke kula da ainihin alkawarin su wato kula da amana ma jama'a imani ne sannan cika alkawari imani ne sannan wallazina hum ala salawatihim yuhafizuna su ne waɗanda ainihin suke kiyaye sallolinsu to kaga nan ne ake magana kula da sallah a yadda take kula da sallah a kan lokacinta sai Allah da ƙarshe ce ula'ika humul warisuna waɗannan su ne masu gadan gidan ubansu ina ne gidan uba aljanna waɗannan su ne alwarisuna allazina sunan firdausa waɗanda za su gaji aljannar firdausa hum fiha khaliduna a ka'ida in ka ci gado ya kamata gadon ya fi abin da ka ci gadon albarka eh, in ka ci gado wurin babanka ya kamata wannan gadon ka haɓaka shi ya fi albarka fiye da yadda babanka ya ci annabi adam aljannan kwana nawa yayi ba dadewa yayi ba in kai ka koma aljannan kai baka dawwama shine gadon da ka ci ya fi abin da shi wanda ka ci gadon wurin shi kenan shi yasa yace za su ci gado amma an san ci gadon fa hum fiha khalidun za su dawama a cikin gadan kamata yan babanka ya muce ban maka naira dubu ɗari ta zama sababin da zaka zama jali jika da jika har ta taba kunne ba wai ka je ka kashe ta ba Allah madaukakin sarki ya ce muke mu to jama'a kun ji waɗannan ayoyi da al-Imam al-Bukhari ya kawo sannan sai ya ce haddathana Abdullah ibn Muhammadin قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان kun ji imamul bukhari da ya sa wannan hadisi karshe dai daga sahabi abu huraira allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yarda anin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kala daga annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce imani yana da rassa guda sittin da wani abu in aka ce bid'u shine daga biyu zuwa goma to bid'u wa sittuna sittin da wani abu amma dai bai kai saba'in ba shu'uba wato reshe wato abin da ake cewa jama'a imani bishiya ce to yana da kuma ainihin rassa waɗanda ake bi a kama a hau wannan bishiyar daga cikin rassan akwai sallah daga cikin rassan akwai zakka akwai biyayya iyaye akwai ciyar da talakawa ina fatan kun gane jama'a wani babban malami mai suna al-Imam al-Baihaqi sai da ya sharhin wannan hadisi mujalladi 34 sai da ya kokarin kura shu'abul imani din da suka zuwa Qur'ani da hadisi gaba daya sai ya ce kaza reshe ne daga cikin rassan sai rinka kwararo ayoyi da hadisai sai da ya mujalladi 34 al-Imam al-Baihaqi kenan malaman hadisi ulaika ashabun nabiyyi wa hizbuhu walaulahu ma kana fil ardi muslim to a wannan ruwaya ta sahihul bukhari ya ce bid'un wa sittuna shu'ba wato rassa sittin da wani abu a wata riwaya ta bukhari ya ce sittin da wani abu ko saba'in da wani abu a wata riwaya ta muslim kuma ya ce rassa saba'in to gaskiya riwaya rajiha wadda babu shakka ita ce saba'in da wani abu din saba'in din ina fatan mun gane wal haya'u ita kunya shu'batun minal imani Leshe ce daga cikin rassan imani Allahu akbar reshe ce daga cikin rassan imani dan haka jama'a kunya kowa ya siffanci da kunya jama'a duk wanda aka ce ba shi da kunya to ana cewa bashi da wani reshe daga cikin rassan imani ma'ana kunya wani bangare ne daga cikin bangarorin da zaka same shi ya zama imaninka ya cika in baka da kunya fa baka da cikakken imani kenan babun almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi al-imam al-bukhari yace ga kuma wani babi musulmin arziki shine wanda ya bar sauran musulmi suka zauna lafiya bai taba mutuncinsu da harshen shi ba bai kuma ainihin taba jikinsu ko dukiyarsu da hannun shi ba قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace musulmin arziki shine musulmin da sauran musulmi suka kubuta daga harshen shi da hannun shi kar ka sake ka zaga ko kai sharri kar ka sake ka buɗe baki ka ci mutuncin wani kar ka sake ka yi wani ƙarya sannan kada ka sake hannunka ya sa ya buge shi ko ya kashe shi ko ya ɗibi dukiyar shi ko ya rubuta ko wani abu makamancin haka wanda hannunka zai yi ka bar musulmi su zauna lafiya da bakinka da harshenka jama'a ku dubi yanzu wannan social problems ne manzo Allah ya maganin su gaba ɗaya a cikin al'umma idan yanzu duk wani masharranci ya kame bakin shi ya kame alƙalamin shi ya kame hannun shi zaka ga al'umma ta zauna lafiya kowa zai bar gidan shi a buɗe ka gwada da kyau ka gani yanzu ba yadda za mu yi masallacin nan mu yi salati mu tashi ko ba ma tsoron ruwan sama mu bar kyamarar nan da sauran abubuwa mu ce gobe a da a ci gaba da karatu saboda me akwai wani yana nan yana cewa shi musulmi ne zai zo ya sa hannu ya ɗauke kaza zai sa hannu ya ɗauke kaza zai sa hannu ya ɗauke kaza don haka dole ne a kwashe gobe a sake dawowa da su ya hana musulmi zaman lafiya da hannun shi kenan to don Allah in ka tsangwami musulmi ranar kiyama kana da abin da zaka ce wa Allah Allah madaukakin sarki ya kiyaye sai ce wal muhajiru shi kuwa muhajiri man hajara ma Allahu anhu shine wanda ya kauracewa abinda Allah madaukakin sarki ya hana abinda wannan yake nufi kenan jama'a ka bar musulmi su zauna lafiya da bakinka da harshenka da hannunka aiki ne na imani ka rubuta ka zaga ka buga ka sata aiki ne na rashin imani قال أبو عبد الله الإمام البخاري شيني أبو عبد الله جماعة وقال أبو معاوية sai al-imam al-bukhari yace shi kuwa abu muawiya cewa yayi haddathana daud an amir daud yake ya ba mu labari daga amir amir din shine al-imam sha'abi a can wancan isnadin farko ba ku ji an ce an sha'abi ba to almajirin sha'abi anan shine wa abdullahi ibnu abi safar da isma'ila su biyu ne almajiran al-imam sha'abi to anan kuwa almajirin imam sha'abi shine daud a can almajirin abdullahi da isma'il shine shu'uba nan kuma abu mu'awiya shine almajirin al'imamu dawud sai ce samitu abdullahi an nabi sallallahu alaihi wasallama wa qala abdul a'la al'imamu abdul a'la shi kuma anan yayo an dawud daga dawud an amirin an abdullahi an nabi sallallahu alaihi wasallama waɗannan su ne ake kira mutaba'a jama'a wane ya ruwaito hadisin da muna ganin ya haddace ko bai haddace ba ya tabbata ya haddace sai kuma aka sake samun wani ma ya ce ni ma na karɓo daga wannan malamin kaga wancan ya rako shi kenan ya biyo dole suke da shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu na'am to wannan ita ce gaba da zamu tsaya insha Allah ta'ala a dan samu a shigar da ainihin tambayoyi kaɗan daga ainihin cikin tambayoyin da aka yi